radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran. aure biyar da ta tafiya ta hanyar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 a sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta lahadi da fatan an wani lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi tara ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan zulhijjan shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare kwakwan san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan yulin shekarar 2002 shugabannin kasashen afirka suka sauya sunan kungiyar haɗin kan kasashen afirka oeu zuwa tarayyar afirka wato au an kafa kungiyar oeu a shekarar ta 1963 da nufin nima wasu kasashen nahiyar afirka da ba samu 'yancin kai ba su samu 'yancin kansu da kuma warware matsaloli da suke tasowa a tsakanin su sai kuma a rana irin ta yau a taron su na birnin daban na kasar afirka ta kudu shugabannin kungiyar oau sa kafa tare a afirka oau dai tana da majalisar dokoki kwamitin zartarwa bankin afirka asusun lamuni da kuma kwamitoci na tsaro da sulhu mazaunin kungiyar yana birnin addis ababa na kasar habasha da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau tara ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ƙasar sudan ta kudu ta balle daga ƙasar sudan kuma ta zama ƙasa mai cin gishin kanta wannan mataki ya zo ne bayan gudanar da ƙura raba gardama dangane da ballewa ko ci gaba da kasancewar yankin kudancin sudan a cikin ƙasar sudan inda aksarin mutanen yankin suka zaɓi ballewa tun a cikin shekara ta 1955 ne aka fara yaki tsakanin kiristoci kuma musulmi a kasar sudan amma an yi sulhu a cikin shekara ta 1972 sai kuma a cikin shekara ta 1983 wutar rikicin ta tsakanin arewa da kudancin sudan ta sake barkewa har zuwa shekara ta 2005 inda suka sake yin sulhu amma kuma duk da haka wasu daga cikin kasashen turawa na yamma sun yi ta tunzura mahukuntan sudan ta kudu akan su tsaya kai da fata wajen su balle daga kasar sudan da ƙarshe dai kudancin sudan karkashin jagorancin salva kiir ya balle shekara ta 2011 tare da kafa ƙasa mai cin gishin kanta a rana irin ta yau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 a labaran duniyan da farko ga kanansu. ministocin harkokin wajen kasashen sudan da iran sun gana bayan shekaru bakwai da katsewar dangantaka a tsakaninsu iran ta yi kira ga wanda suke goyon bayan 'yan ta'adda a kasar su kawo ƙarshen hakan Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci gwamnatin ƙasar Tunisia ta kawo ƙarshen koren baƙaƙen fata zuwa cikin hamada. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya gana da takwaransa na ƙasar sudan ali as ali a gefen taron ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar 'yan ba wato nam a takaice wanda aka kammala a birnin baku babban birnin ƙasar azerbaijan tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto minista harkokin wajen kasar Iran na faɗar haka a lokacin ganawarsa da Ali kan cewa kasar Sudan kasa ce mai muhimmanci a cikin kasashen musulmi da kuma Afirka sannan yana roƙon Allah ta'ala ya dawo da zaman lafiya a ƙasar a cikin wani rubutu da ya tura a cikin shafinsa na Twitter Abdullahiyan ya kara da cewa sun tattauna batun mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu sannan ya kara da cewa akwai buƙatar a warware warware matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar sudan a halin yanzu ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna ya buƙaci ɓangarorin da suke fafatawa a ƙasar sudan su rungumi tattaunawa da fahimtar juna don kawo ƙarshen mutuwar mutanen da ba su san hawa ko sauka a rikicin ba babban sakataren kwamitin koli na kare haƙƙin bil'adama a nan ƙasar iran ya fidda wata sanarwa dangane da shahadar jami'an tsaron ƙasar iran guda biyu a birnin zahidan na yankin istanbul shistan a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto kazim garib abadi yana cewa 'yan ta'adda sun kashe jami'an tsaro na jumhuriyar musulunci ta iran a birnin zahidan ina wa'anda suke raya kare haƙƙin bil'adama a duniya me yasa ba sa magana lokaci ya yi da kowa zai gane karyarsu da kuma munafurcinsu dole ne a fidda haƙƙin wa'annan jami'an tsaro da aka ɗauke rayukansu ba tare da wani laifi ba labarin ya kara da cewa 'yan ta'adda guda hudu ne suka kai farmaki kan jami'an 'yan sanda a birnin zahidan na lardin sistan balisistan inda suka kashe 'yan sanda biyu suka kuma tsere zuwa cikin ƙasar pakistan a dayan bangaren kuma gwamnatin ƙasar pakistan ta yi allah wadai da hare-haren ta'addanci wanda 'yan ta'adda a yankin sistan balisistan suka kai kan jami'an 'yan sanda a birnin zahidan babban birnin lardin wanda ya yi sanadiyar shahadar jami'an 'yan sanda guda biyu. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga gwamnatin ƙasar tunisia ta kawo ƙarshen korar baƙaƙen fata 'yan gudun hijira daga birnin sefax na bakin ruwa zuwa wani yankin hamada kan iyakar kasar da kasar libya shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto lauren saibat mai magana da yawun kungiyar kare haƙƙin bil'adama na cewa jami'an tsaro a kasar tunisia a birnin sefax daga ranar biyu ga watan yuni da muke ciki sun kama ɗaruruwan baƙaƙen fata 'yan gudun hijira maza da mata da yara suka je da su a wata hamada da ke kan iyakar kasar da kasar libya suka jibge labarin ya kara da cewa wasu 'yan gudun hijira sun shaida wa wakilan human rights watch kan cewa an kashe wasu daga cikinsu wasu kuma sun sha duka kuma a halin yanzu ba su san inda za su ba 'yan gudun hijira daga yammacin afirka dai sun mai da birnin sefax birni na biyu a girma a ƙasar tunisia a matsayin zangonsu na ƙarshe na zuwa ƙasashen turai don tsakanin birnin da tsibirin lampedusa na ƙasar italiya kilomita 130 ne kacal a najeriya kuma shugaban tarayyar ta najeriya bola ahmad tinubu ya isa ƙasar gini bisau don halartar taron kungiyar raya tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas a takaice karo na 63 jaridar daily trust ta nigeria ta kara da cewa shugaban ya sami damar saduwa da sojojin najeriya wanda suke aikin tabbatar da zaman lafiya a kasar karkashin kula ta kungiyar ecowas labarin ya kara da cewa a jawabin da ya yi wa sojojin kasar a bisau shugaba tinubu ya yaba wa sojojin da kuma kumandansu janar alhassan girema bisa ayyukan da suke wa kasar da kuma kasar gini bisau ya kuma kara jaddada matsayin najeriya na kare tsarin demokuraɗiyya a nahiyar afirka wannan dai shine taro na farko wanda shugaba tinubu yake halatta a nahiyar afirka tun bayan ɗarewarsa kan kujerar shugabancin ƙasar a ranar 29 ga watan mayun da ya gabata sai kuma a taron shugabanni 16 na kasashen ƙungiyar ecowas karo na 63 shugabannin za su tattauna batun harkokin demokuraɗiyya a ƙasashen mali burkina faso da kuma gini Ƙungiyar ƙwallon volleyball ta na kasassu kuma ta maza ta ƙasar Iran ta ɗauki kofin gasar volleyball ta na kasassu ta nahiyar Asiya ta wannan shekara ta 2023 wanda aka gudanar a ƙasar kazakistan Kamfanin dillacin labaran IB na ƙasar Iran ya bayyana cewa ƙungiyar volleyball ta na kasassu sun lallasa takwarorinsu na Kazakhstan da ci uku da nema. a gasar karshe wacce aka gudanar a jiya asabar a karawa guda uku da kungiyoyin biyu suka yi dai sakamakon yana kamar haka 25-21 25-14 da kuma 25-17 labarin ya kara da cewa kungiyar 'yan wasan volleyball ta nakasassu kuma maza ta kasar iran sun yi wasanni guda biyar a gasar sun kuma lashe su gaba daya a wani bangaren kungiyar volleyball ta nakasassu mata na kasar iran sun zo na biyu a gasar nahiyar asiya ta wannan shekara ta 2023 wanda aka gudanar a kasar kazakistan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shi ne muku harshen farasanci inda a yau da Allah madaukakin sarki za mu shiga cikin darasi na 162 idan dai masu saurare ba su manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa ramin da sa'id suna da niyyar tafiya tsibirin kesh da kuma tsibirin kesh waɗanda suke cikin tekun fasha a iran domin ganewa idanunsu abubuwan da ke akwai a waɗannan tsibirai na buɗe ido to dai muhammad tare da abokansa sun isa tsibirin kesh inda suka sauka a wani katafaren otel da ke wannan tsibiri za kuma a ji yadda tattaunawa ta wakana tsakaninsu to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. tsibiri. ziba mai kyau. زیباتر مپیکاو به نظرم اگنی نه حتی هر ساحل گبروه اینجا نن دیدنی نبود ایدو قروب پاد رانا منظره ورن کلو دنیا دنیا تو گفتی کی کا قواسی ایو کرکشن می توان قواسی کرد زا ایا این ایو کرکشن روا درست است هکنی تو آشنایی داشته باشی کی کسامو مسنیا منطقه ینکی مرجانی نه مرجانی تو لذت میبری زک جی دادی اسکی روی آب زامیا کروا برنامه شری برنامه ای ون شری ما داریم منادب من دوست ندارم بمانم بنا سن هتل هتل من فکر نمی کردم بنیز تو اینقدر گرگرن هکا جزایر سبره خلیج فارس تکون پاشا بهتر wanda ya fi mo biravim mu mu tafi anvo nau'o'i mohiha kifaye kamiyob mai karanci nazdik kusa mo bibinim mu mu gani bazar kasuwa sunnati Na gargajiya. Jadid. Sabo. Jolib. mai jan hankali. Albate. Ko da yake. To midani. Kai ka sani. Azad. ‘Yantacce. Tejari. Na kasuwanci. Mahal. Wuri. مناسب وندی ya چی؟ خرید sayayya فروش سیروا کالا کایا هوا اسکا زمستان هنتورو مثل کمر بهار دامنه دوستان ابوکی تاکسی موتر تاسی ما تاکسی بگیریم مو مدوکی موتر تاسی idan Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shiri to amma kafin wani lokaci amma dukkan wanda kajin burin su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad aminu ibrahim da ya dauki shirin a ne ya abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. ga kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma saksawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ba ta da lokaci ba bari ya haɗa ku da ishaq annur wani mawaƙi da ke nan ƙasar iran domin ji irin tsarabar da ta nadar mana ai saurari lafiya. گرم خون نخواهد شد خیال خال تو از دل برون نخواهد شد ستون نخواهد شد به زخم I'm. an gaishe da Ishaq Annur a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan ma sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin a rara mu a tarbe mu a wani shirin da a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen ko sabuwar wakar amma kafin nan amma din wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya اول حسین بود که با خون قیام کرد اول حسین بود که با خون قیام کرد خون را کلام حضرت زینب پیام کرد آغاز این قیام به دست امام بود زینب قیام خون خدا را تمام کرد زینب قیام خون خدا را تمام کرد شبیه صدای علی بود تنین صدایت شبیه صدای علی بود تنین صدایی که در کاخ دشمن خون و شمشیر muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.